Wasika ta Bulus zuwa ga Titus Titus Sura ɗaya Daga Bulus bawan Allah kuma manzo Yesu almasihu domin in karfafa ban gaskiyar waɗanda Allah ya zaba, in taimake su su san gaskiyar da ta haifar da hali iri na Allah ta wurin sa zuciya ga rai madawami Allah wanda da baya karya ya yi alkawarin wannan rai. madawami tun kafin farawar zamanai sa'an nan a daidai lokaci ya bayana shi ta wurin sakonsa wanda nake wa'azi wanda kuma aka bani amanarsa ta wurin umarnin Allah mai cetonmu zuwa ga titus dana na gaske cikin ban gaskiya da muke da ita dukanmu alheri da salama daga Allah uba da almasihu Yesu mai cetonmu su kasance tare da kai na barka a Kirit domin ka karasa daidaita al'amuran da suka rage a yi, ka kuma nada dattawa a kowane gari, kamar yadda na umarce ka. Ya kamata dattijo ya kasance mara laifi a gaban mutane, mai mace ɗaya, wanda kuma ‘ya'yansa masu ba da gaskiya ne, kuma ba a zargin su da halin iskanci ko rashin biyaya ba. Tunda da yake mai kula da jama'ar masu bi, mai rikon amanar Allah ne. dole ne ya kasance mara laifi ga kowa, kada ya zama mai nuna iko, ko mai saurin fushi, ko mai buguwa, ko mai saurin duka, ko kuwa mai kwadayin kazarmar riba. A maimakon haka, ya kasance mai karbar baki, mai son nagarta, kuma mai kamun kansa, mai gaskiya a zuci, mai tsarki, mai horar da kansa, mai lura da jama'ar. ya kamata ya zama wanda yana rike da tabbatacciyar maganar nan ta Allah daidai kamar yadda aka koyar domin ya ƙarfafa waɗansu ta wurin koyarwa ta gaskiya ya kuma iya karyata kuskuren waɗanda suke gaba da koyarwar akwai ‘yan tawaye da yawa masu maganganun banza masu rudu musamman cikin yahudawan da suka nace akan maganar kaciya. dole ne a sa su su yi shuru gama suna tada hankalin iyalai da yawa ta wurin koyar da abin da bai kamata ba domin neman kazamar riba ai wani annabi na kiritawa shi ma ya fada cewa kiritawa kullum masu karya ne mugayen dabbobi ‘yan kiwuya masu yawan cin abinci wannan shaida gaskiya ce saboda haka ka tsawata musu da zafi domin su kafu a kan gaskiya cikin ban gaskiya, domin su daina kasa kunne ga tatsuniyoyin Yahudawa da bin dokokin mutane waɗanda suka ki gaskiya. Ga mai tsafta zuciya kome mai tsafta ne, amma ga masu kazanta da marasa ba da gaskiya ba abin da yake da tsafta. Gaskiya dukan tunanin zuciyarsu da hankalinsu kazantattu ne. Da baki suna cewa sun san Allah, amma ta wurin ayyukansu suna musun saninsa. sun zama abin kyama marasa biyayya kuma ba su ma isa su yi aiki nagari ba